idan muka koma bangaren saye da sayarwa arsenal na neman dan wasan manchester united mai suna danny blind ita kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar spain mai suna real madrid tana zawancin dan wasan leicester city da ke bugawa ingila ingola Kanti a kan kuɗi fan miliyan 28. Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Manchester United tana zawancin ɗan wasan tsakiya na Valencia mai suna Andrew Gomez dan shekara 22. kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tana dab da sayan dan wasan mai bugawa nan mai suna Manfali Mendes dan shekara ashirin da 23 akan kuɗi fan miliyan sha biyu huta lafiya.